Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin tv daga nan birnin tehran ya fara watsa ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau talata kuma tayar amin ne zai kasance kuma ta amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai mu dauke da labaran duniya da dumi su wanda mustapha adam zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da sunusi a wunti sai kuma shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya shirinmu na karshe shine afirka a yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Mustapha Adam zai karanta. Labarin duniya da farko ga kanunsu. gwagwarmayar falasinawa sun aiko da jagoran juyin musulci na iran sakon godiya majalisar ɗinkin duniya ta damu da barkewar sabar rikici a sudan ta kudu a yau talata za a ci gaba da taro a kan nahiyar afirka ƙasa faransa yanzu ga cikakkun labarun Ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinawa sun aiko da jagorar juyin musulunci na Iran saƙon godiya. Wasu ƙungiyoyi biyar na gwagwarmayar Falasɗinawa sun aiko da jagoran juyin halin musulunci na Iran saƙo da a ciki suke yin godiya gare shi saboda jawabansa na ranar Kudus. waɗannan ƙungiyoyin da ya sun haɗa da jabhatu sha'abiya littahrir ƙiyada ama sai kuma aljihatu sha'abiyya almaktabu siyasi sai harakatu tahrir alwatsani fataha intifada sai kuma jabhatu nida a sha'abi alfalastini da kuma itilaf kuwat alfalastiniya sakonnin da kungiyoyin suka aiko wa jagoran sun kuma bayyana jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin cibiya da take hada dukkanin 'yan gwagwarmaya a tsakanin kasashen musulmi tare da yin ishara da gagarumar rawar da Hajji kasim suleimani ya taka akan batun falasɗinu. a cikin jawabin da jagoran junju halin musuluncin na iran na yi a ranar kudus 6 ga watan mayu ya bayyana yadda kungiyoyin gwagwarmaya suke karfafa da kuma hakan zai samar da sauyi mai amfani ga duniyar musulmi har ila yau imam ayatollah sai da alil khamna'i ya bayyana cewa haramtacce kasar isra'ila za ta gushe kuma gwagwarmaya ce kadai hanyar fuskantar tsarin 'yan sahiyoniya ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran muhammad jawad zarif ya ce amurka ta baiwa haramtacciyar kasar isra'ila makayi masu nizami domin su ci gaba da kashe kananan yaran falasinawa ministan harkokin wajen iran din muhammad jawad zarif ya rubuta a shafinsa na twitter cewa kamar yadda makaman da amurka ce ta kera ake amfani da su akan falasinawa da ba su ji ba su gani ba amurkan ta kuma baiwa haramtacciyar kasar isra'ila miliyan 735 na sayan makamai waɗanda ba su kuskure domin ta sake kashe ƙananan yara da su ministan harkokin wajen na iran ya kuma ƙara da cewa hakanan kuma amurka ta hana kwamitin tsaro da ya fitar da ƙudiri mafi sauƙi akan batun na falasɗinu duniya tana ci gaba da ganin mummunar fuskar haramtacciyar kasar isra'ila ta keta kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran din ya rubuta to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran majalisar ɗinkin duniya ta damu da barkewar sabon rikici a ƙasar sudan ta kudu shirin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya bayyana matuƙar damuwa dangane da ta'azzarar sabon rikicin a yankin greater fibo da ke gabashin ƙasar wakilin musamman na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya nicholas haisom ya ce rikici tsakanin wasu ƙungiyoyi masu dauke da makamai wanda ke kama da irin wanda aka gani a baya zai raba faran hula da matsugunansu tare da barazana ga ayyukan agajin ceton rayuka na harban abinci da ake yankin sanarwar da ya fitar a juba ya ce kare al'umma daga rikice-rikice a duk inda suke shine babban haƙƙin da ya rataya a wuyan gwamnati da jami'anta na tsaro ya ce rikicin ya kai ga raba ƙarin mutane da muhallinsu da kuma dakatar da ayyukan agaji a yankunan gomorok da kuma bertes inda ake raba kayan abincin mahukunta a sudan ta kudu sun ba da rahoton cewa mayakan wata kungiya sun kashe farin hula sha biyu a yankan abeyi mai arzikin man fetur ana ci gaba da taro a kan nahiyar afirka a kasar faransa shugabannin kasashen afirka da dama ne dai suka isa birnin paris domin halartar taron da zai mayar da hankali akan yadda za a taimaka wa nahiyar ta samu galaba akan cutar corona yau daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci taron da akwai na masar rwanda senegal habasha ghana da nigeria bugu da ƙari ƙungiyar tarayyar afirka ta aike da tata tawagar zuwa wajen taron shugaban kungiyar tarayyar afirka musa faki ya bayyana cewa sakon da ke cikin wannan taron shine cewa ba za mu bar ƙasar sudan ita kadai ba tana fuskantar ƙalubale saboda yanayin sauyin da take ciki ina kuma yin jinjina ga samari da matan ƙasar sudan na son samar da sauyi a jiya litinin ne dai taron na ƙasar faransa ya mai da hankali akan ƙasar sudan yadda za a taimaka mata a yanayin da take ciki na riƙon ƙwarya a jawabin da firaministan ƙasar sudan Abdullahi hamduka yi ya yi ishara da buƙatar gina tattalin arziki mai ƙarfi maimakon barin samarin nahiyar masu hazaƙa suna mutuwa a teku mediterranean kan hanyar yin hijira zuwa turai to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya da dumi su yanzu kuma sai shirinmu na Muleka jaridunmu na yau. jaridunmu na yau. a yau shirin namu za mu leƙa muku jan da ake buga a tarayyar najeriya ne da kuma wasu da ake bugawa a nahiyar afirka da farko bari mu da rabon ku jaridar farko da muke dauke da ita inda za mu duba jaridar premium times ita dai wani jarida masu saurari ta kawo labari da ke nuna cewa zanga-zangar kungiyar kwadago ba ta tasiri ba a kanmu in ji gwamnatin jihar kaduna gwamnatin jihar kaduna kashin gwamna nasiru yan rufa'i ta bayyana cewa babu abin da zanga-zangar kungiyar kwadago ya rage wa jihar ko kuma zai rage wa jihar da cewa maganar zaftare ma'aikatan jihar na nan daren babu gudu babu ja da baya shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar bara'at muhammad ta bayyana haka a wata gajeruwar hira ta yi da manema labarai a garin na kaduna ni kuma jarida da ke hannuna sudan tribune ce wacce ta fara da labarin cewa tawagar gwamnatin kasar sudan ta isa birnin faris na kasar faransa a ranar lahadin da ta gabata har ma a jiya an yi taro na farko Eh, wanda ake nufin wato farfado da tattalin arziki na kasar sudan a jiya kenan eh, a taron da ya wato prime minister kasar ta sudan abdullah handuk ya jagoranci tawagar wato ministoci da kuma wasu jami'an gwamnati tare da 'yan kasuwa zuwa birnin paris na kasar faransa har ila yau shugaban gwamnatin rikon kwariya na kasar wato abdul fatah al-burhan shi ma ya jagoranci wata tawaga zuwa birnin paris din inda suka halarci taron na jiya a taron jiya wato litinin dai an yi maganar wato yafewa kasar sudan bashi wanda yawansa ya kai dala amurka biliyan hamsin wannan kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwan da sudan take wato fatan samu a wannan taron sannan a taron yau talata ana fatar za a yi taro ne dangane da samar da kamfanoni na kasashen waje wa'anda za su zuba jari a kasar sudan to da yake kayan magana ne game da batun abin da ya shafi tattalin arziki a kasar sudan ita kuwa jaridar leadership a najeriya ta kawo labari ne ga abin da ya shafi a wato farashin kayayyakin masarufi a najeriya inda ta bayyana cewa hawan farashin kayaki masarufi a najeriya ya kasa sosai a karan farko a cikin watanni 21 watanni sun bayyana cewa hawan farashin masu masarufi ya sauka a wannan wata da muke cikin afrilu da kashi sufili da sufili da digo biyar ko kuma sufili da dugo sufili biyar idan akwanta da watannin baya da suka gabata to sai jaridar egypt daily wanda ita ma tana maganar rigima ce amma wacce ake gudanarwa a hali yanzu a wato kasar falastinu da aka mamaye mm, wato yankin falastinu jarida tana cewa an shiga mako na biyu kenan da fara wato rigima ta karshe-karshen nan a tsakanin falastinawa da kuma yahudawa isra'ila 'yan mamaya inda ya zuwa yanzu an kashe mutane 198 a yankunan gaza da wasu yankuna a kasar falastinu da aka mamaye 58 daga cikinsu yara kanana ne sannan 34 kuma wato mata wato jami'an kiwon lafiya a yankin gaza sun nuna cewa wato harkokin kiwon lafiya a yankin yana ƙara taɓarɓarewa sannan a ɓangaren hancin ƙasar isra'ila kuma tana cewa wato eh, ƙungiyar nan ta hamas ko kuma eh, masu gwagwarmaya da hancin kasar isra'ila a yankin na gaza a jiya kawai sun cilla rokoki 60 a kan wasu yankuna wanda yahudan isra'ila 'yan share wuri zauna suke wato suke rayuwa to masu wurare gashi lokaci ya riga yayi kuma muna da labarai da yawa a hannunmu amma da ya zama wajibi mu tsaya a nan a biyo mu a gobe da safe insha Allahu domin ji mu da wasu da labaran masu saurare a yi lafiya. Aminu Ibrahim Kiyawa kenan ya jagoranci shirin nan namu jaridun jaridunmu na yau yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau tare da sunusu ina wunce. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To kamar yadda haka sani ko shakka babu abin da ke faruwa a yankin Falastinu na irin hare-haren ta'addanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Gaza cikin 'yan kwanakin nan shine babban abin da ke ɗaukan hankula a yankin da ma kuma duniya baki daya inda dukkanin duniya suka sanya ido kan abin da ke faruwa din a wasu kasashen ma ake ci gaba da zanga-zangogin yin Allah wadai da haramtacciyar kasar Isra'ilan kan irin wannan danyen aiki da take aikatawa akan fararen hula a nan zirin na Gaza to shirin namu na yanzu dai kan wannan batu ne zai yi dubi don dubi kan irin abubuwan da ke faruwa bugu da ƙari kuma kan irin martanin da su kansu 'yan gwagwarmaya a gaza din suke mayarwa wa haramtacce kasar israila a bangare guda kuma da dubi dangane da batun kare hakokin bil'adama da ikirarin da kasashen turai da amurka suke yi kan wannan batu na kare bil'adama a daidai lokacin da suke ci gaba da kafar ungulu na kokarin da wasu kasashe suke na dakatar da wannan cin zali da ake wa al'ummar falasinu to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. Rahotanni da suke fitowa daga zirin Gaza suna nuni da cewa adadin Falasinawa da suka yi shahada sakamakon hare-haren ta'addancin da Isra'ila take kaiwa wa fararen hula a Gaza din sun dara mutane 200 kana kuma wasu ɗaruruwa daban su ma sun sami raunuka. A daidai lokacin da wasu kasashe kuma suke ta kokari wajen ganin an dakatar da waɗannan hare-hare ta hanyar kiran taro na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kiran a ƙasar Isra'ila da ta dakatar dakatar da wannan lamari duk kuwa da cewa amurka ta hawa kujerar naki da hana fitar da ko da ko sanarwa na yin allah wadai da wannan aiki ne to sai dai kuma a bangare guda su ma kungiyoyin gwagwarmaya na falasina waɗin ba a bar su a baya ba don kuwa sun ci gaba da mai da martani na kariya da kare kansu daga irin waɗannan hare-hare na ta'addanci da ake kai musu ta hanyar harba rokoki da kuma makamai masu linzami zuwa cikin haramtacciyar ƙasar Isra'ila musamman ma birnin tel aviv wanda hakan ya dakatar da abubuwa da dama a birnin da ma wasu manyan birane na haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ilan sannan kuma da tilasta wa yahudawa 'yan share guri zauna ci gaba da gudu da kuma buya a ramuka saboda tsoron abubuwan da zai same su to irin wannan tsayin daka da jaruntaka da ƙungiyoyin gwagwarmayan kama daga ƙungiyar hamas jihadi islami da sauran ƙungiyoyi na gwagwarmaya na falasinawa suka nunawa hakan ya ba wa gwamnatin yanatin yahun mamaki waɗanda a da suke zaton cewa cikin sauki za su iya gamawa da su waɗannan ƙungiyoyin na gwagwarmaya falasina waɗanda suka ja mara. na kare masallacin Kudus da kuma al'ummar Falasina da al'ummar musulmi da suke wannan yanki da ma sauran yankuna da Yahudawan suka mamaye suna masu kiran cewa abin da kawai za su iya amince da shi shine batun yantar da wannan masallaci mai alfarma na Kudus to irin wannan tsayin daka dai da su kungiyoyin gwagwarmaya din suka yi ba bin mamaki bane ga a gurin waɗansu waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari musamman ma idan aka yi la'akari da irin shiri da kuma tsayin daka da sansanin gwagwarmaya na yankin su karkashin jagorancin jamhuriyar musulunci Iran suka yi shekara shekaru wurin shirya wa irin wannan rana da ake zaton daman mai zuwa ne ko ba daɗe ko ba jima to menene sirrin wannan irin ƙarfi da kuma tsayin daka na al'ummar falasinu wannan tambaya da kuma wasu tambayoyin sa daga cikin abubuwan da za mu yi tattauna da su da kuma dubi cikin su a shirin namu na yanzu inda muke tare da malam ali ibrahim bakaro malami kana kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi yankin gabas tsakiya mazaunin garin bauchi a to malam ali barka da zuwa filin namu kamar yadda na bayyana kuma kamar yadda dukkanin wanda suke kallo suke gani irin tsayin yin da kungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa suka yi a halin yanzu ta inin yanayin yadda suka ringa harba makamai masu linzami zuwa cikin isra'ila a matsayin mai da martani ga irin abubuwan da yahudawa din suke yi musu wanda a halin yanzu ya sanya miliyoyin yahudawa suna cikin ramuka a ganinka menene sirrin irin wannan karfi da kuma tsayin daka na al'ummar falasinu a wato daga farko dai yana da kyau ka sani cewa allah ubangiji mai girma da daukaka shine da kansa za mu ce ya ba da ilhama ya kuma ba da dama ta yadda su waɗanda a da kamar yadda su suke ma faɗa da bakinsu idan lokacin da gwamnatin isra'ila waɗannan gwamnatocin 'yan abin nan yan maye na yan kalakato a lokacin da suke musu ruwan bama bamai ake kashe su maza da mata kamar yadda suke faɗa da bakin su a da duk abin da aka musu na kisan kai sai dai duniya a haɗo a haɗa da ƙasar laraba su siyo musu aspirin da garin masara su kawo musu to sai kuma allah ubangiji ya sa a yanzu allah ya ba su ilhama suka ga ya dace su juyar da a lakadarinsu su tsaya kan kafafunsu su dogara ga allah su fuskanci yakin gaba gadi domin su ma su nuna gwanda gwanda ma a halaka su suna kokarin kare kansu a madadin a halaka su da makamai a gefe daya sauran gefe daya kuma dukkan su waɗanda ba su mutu ba suna asibiti suna cin garin masara kawai da aspirin har su ma dai su kare wannan abin da suka gani kenan wato tura ne ta kai bango sai kuma Allah ya sa suka gano ga inda mafita take to a bangare guda malam Ali a matsayin ku na waɗanda kuke sanya ido kan wannan lamari wani abin da yanzu yake ci gaba da daukan hankula shine cewa kasashe daban-daban na duniya al'ummomi suna ta fitowa suna ta zanga zanga-zangogi wasu gwamnatoci ma na kasashen musulmi suna ta kira haramtaccen kasar isra'ila da dakatar da wannan hare-haren ta'addanci take akan al'ummar falastinu Wadansu kasashe din ma har sun kai ga kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya zauna wurin fitar da kuduri na dakatar na wa isra'ila dakatar da waɗannan harahare. hare amma bangare guda sai ga amurka wacce take kira kullum magananta shine batun kare haƙoƙin adama sai gashi amurka ita ce akan gaba gurin yin kafar ungulu ga wannan kokari da wasu kasashe suke yi a wato kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a bangare guda ma tana nuna goyon ba ita da wasu kasashen turai suna nuna goyon bayan su ga haramta kasar eh, wato ga isra'ila wurin ci gaba da wannan danyen aiki yaya kake ganin irin wannan ikirari na kare wa'in bil adama na waɗannan turawa da irin wannan harshen damo cikin wannan lamura nasu su kuma kasashen yamma ko kuma mu ce kawai dai wato isra'ila da yan kanzaginta kamar yadda kowa ya sani ne dama shi idan mutum ya zama babban azalimi. wato irin makamin da a yanzu kasan amerika take to dama su ba su taba ba su taba boyewa ba a yanzu ne suke amfani da sunan abin nan haƙƙin dan adam suke amfani da mutuntaka idan za su yi wasu abubuwa na yaudara ko idan za su yi wani abubuwa na siyasan da sukan yi wa jahilai amma a fili take dama su duk wanda zai taimaka musu duk wanda zai sa a murkushe kasashe masu arziki kasashe masu yanci kasashe masu son ci gaba kasashe masu mutunci to sukan yi kokari su haɗa kai da waɗannan azalunan saboda a murkushe kowa to isra'ila ce kadai za ta musu irin wannan yaƙi ɗin gaba gaɗe ba tsoron allah ba kunya ba kara ba mutuntaka saboda haka su wato kamar nan ne suka samu 'yan aiki saboda haka su 'yan aiki ne dama na amerika ita kasan isra'ila 'yar aiki ce ta amerika su suke ba da dukkan Eh, ayyukan da da ya kamata ita america ne ta zo ta yi kisan da kanta ta yi fashin da kanta to sai ta samu ga ingila ta kafa mata isra'ila isra'ila tana mata saboda haka dama ba abun mamaki ba ne a samu suna goyon bayansu duk da a wasu lokuta in sun goyi bayan isra'ila da kashi casa'in to za su yi amfani da kashi goma kuma saboda jahilai sai su nuna to suna so a zauna lafiya amma sam sam sam ba sa son a zauna lafiya sam sam sam kuma ba sa so isra'ila ta rushe sai dai albarkacin su kuma palestina uh, din a yanzu sun samu halifansu sun samu kasan iran sun samu yan ɗaiɗaikun musulmai irin su hezbollah irin su uh, ansarullah irin su alhashdu sha'abi irin su masu goyon bayan su akalla da kalmomi to shi yasa abin ya zama kuma ya fara zamowa akasi ga su kasan amerika din da kuma ita kasan isra'ila din amma ni yanzu shine a shafe doron duk wani mai neman yanci da duk wani wanda zai zama dan adam to da kashe, malali wannan abin da ke faruwa dai abu ne wanda ke faruwa kuma har zuwa yanzu dai gashi yana ci gaba da yi shauran al'umma Falasino dai ya zuwa yanzu sun yi nasu irin nauyi suna ci gaba da sauke nasu nauyi din shauran al'umma kuma wani irin nauyi ne ya hau kansu dangane da masallacin kudus da kuma abubuwan da ke faruwa a halin yanzu ga su al'ummar musulmi wannan sai dai wanda in bai karanta sai dai wanda bai karanta musulunci ba kenan amma ga duka wanda ya karanta musulunci a ya san wannan yakin yana kansa ne wajibi ne wajibi ne wajibi ne wajibi ne duk wani wanda yake sallah biyar a rana to ya sani wajibi ne ya zamo yanzu an halicci wani asusu wani irin asusu wanda ko da asusun nan ba zai sayi jiragen yaƙi da tankokin yaƙi ba amma dai wajibi ne akalla a ce ada da asusu wanda kowane musulmi zai dinga sa taro sisi taro sisi taro sisi albishi wannan taro sisi din a nemi hanyar da za a yi a sayi eh, eh, magunguna a gina musu asibitocinsu da ake kakkaryawa a sama musu da wani tallafin da za su ji cewa mai suna da dan uwa musulmi kai suna ma da dan uwa ko da ba musulmi ba wanda yake da tausayi su kuma limamai da masu faɗa aji da shugabannin ƙasar musulmai wajibi ne wajibi ne a yi ta zanga-zanga ba dare ba rana har sai an kori dukkan wani jakadan isra'ila da yake cikin wata ƙasa na masu 'yanci dole ne a faɗa wa shugabanni cewa haramun ne a ci gaba da yadda da wannan ƙasan kuma ya kamata a yi ta zanga-zanga ko ta lumana ko ta wani iri ne wanda zai nuna cewa eh lalle mun san ana kisan kai kuma kisan kai mummuna abu ne kuma dole ne 'yan majalisa mu rubuta musu wasiƙu mu yi musu eh, kan dagarki mu tilasta su su je su yi amfani da yawun hukuma cewa eh lalle lalle mu al'ummarmu da na afirka da na masu eh, eh, yan ba ruwanmu da kasashe masu neman yanci cewa mene cewa mu ba mu yadda da wannan zubar da jini ba kuma ba da yawunmu ba ne kuma mu yi la'ana abun kuma mu kori eh, hulɗoɗin jakadanci na ƙasan isra'ila malam ali ibrahim bakaro malami kana kuma wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum a garin bauchi a hirarmu da shi to masu da aka makawa kashin abin da zamu gabatar muku sai kuma da idan allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. da masu sauraron yanzu kuma sai shirin nan na muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na radio hausa voh daga nan birnin taheran. da ke bayyana ra'ayoyin masu saurare akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa al'adu siyasa tattalin arziki da dai sauransu yau ma dai ni ne hassan barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to ina so ne in ba da tsokaci na akan wanga yaƙe-yaƙe na tashin hankali da ake ya kamata musulmi na ƙasashen duniya su fito su yi magana a tsida wanga zubar da jini da ake kamata ya ka ƙarshe bai kamata ba a yi shiru a kyale azzalumai suna abin da suka ga dama ku gaggauta yin magana kuma mu dage da addu'o'i wannan masoyi na duniya Allah shiga tsakanin mu da su mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu BOS Hausa mai magana Rabi Idris daga da magaram Zandar kira na yau shine ga harhare da ake kawa musulmin birnin Kudus gaskiya abin wa ga wuce mai shari kuma musulmin duniya an yi shiru ka ji ba gani za ka ga yara ƙanana ma wanda ba san ma me duniyar ma ana zuwa na karkashe su amma an gaza samun musulmin da za a ce a yi magana akan abin na tsakaita a kashe-kashen nan ko abin ya kamata da gaskiya gaskiya don mataki to mu kuma musulmi wanda ba mu da ƙarfin komai a kai ya kamata mu taya su da addu'a mutanen na Allah ubangiji ya kawo musu ɗaukin gaggawa maganar rafi daga da makarar assalamu alaikum wa barakatuh sashen hausa na bh mai magana isu na maɗate da magarba jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya yau zan yi wani tsokaci ne a dangance da abin da yake damu yan uwa musulmi yan uwa musulmi na birnin kudus ma'ana palestinawa dangance da irin bala'ukan da wannan yahudan suna kashe rayuka yan uwa musulmi da fatan allah allah ya kawo ɗauki akan irin wannan lamari kuma muna kira da ƙasashen musulmi da ƙasashen lara jaraba baki daya da a taru a yi wa wannan abin tabukar hanci saboda abin kara ci gaba yake na gode biyu mai magana isu ne madatte da makarar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai tashi shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da mai magana ibrahim inkiya yi wazo da ke nan jihar kano state nigeria wato abinda nake son jan kunne da shi shine guda ɗaya, yadda ya kasance ce wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zamo cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari tunda wa'inda ma muka dafa nauyin mu akan su ma su kansu ga an kawo musu hari ba su iya kare kansu ba to gaskiyar magana gwamnati ta kara dagewa ta kara zage dantse ta san hakkin ta da yake a kanta na talakawanta salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magana magaram na shigo shirin ne zan yi tsokaci dangane da eh, naɗe-naɗen da aka yi na magadan nan gari da kuma kansiloli a wannan ƙasa tamu muna kira gare su da su san cewa fa an ba su amana talakawa ne da rukon kuma garinmu da kuma gyara mana gari musamman ma anan jihar ta da magaram ganin yadda cewa eh, a babban meri aka zaɓi wato ainihin babi kenan muna kira da gare su da cewa su yi abin da ya dace kada su yi abin da eh, wancan suka gabata merorin ko ba gaskiya na ganin cewa ba su tsinana bayyana wa shahohin Nijar gabaki ɗayansa ba wani abin a zo a gani. To saurare saboda kurewar lokaci a nan ja birki a cikin shirin na yau yanzu kuma a madadin dukkan waɗanda aka shi muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke yi mana fatan alheri. Madalla masu sauraro ga Muhammad Awal Kunya ya shigo tare da sa na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka kuma barkamu sake saurawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da hanyar ta hanyar tuntubar masana da mazanarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha har zuwa ƙarshensa. sa a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin kan sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi wannan shirin yau malam zai tashi ne akan haƙƙin wanda aka yantar muna sauraron malam أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya muke ta yi ga Allah ta baraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai mahalaccin sammai da kasai mamallakin kowa da komai ma'abucin ni'imomi da kyautayen da bamu san iyakansu ba ba wanda ka yanta kai ka yanta shi to shi ma fa yana da haƙƙi a kanka wanda wajibinka ne ka kiyaye kamar yadda shi ma wajibinsa ne ya kiyaye wanda yake a kansa sai maulana ali zain labidina alayhi salam ya ce mana wa amma haqqu maulaka aljariyati alaihi ni'matika fa anta alam anna allaha ja'alaka hamiyatan alaihi wa waqayatan wa nasiran wa mu'aqilan wa ja'alahu allahu laka wasilatan wa sababan bainaka wa bainahu yace haƙƙin wanda ka yanta kai ka ‘yanta bawa ko baiwa, ko kuma ke ki ‘yanta bawa ko baiwa, kamar yadda wannan bawan kike da haƙƙi a kansa ko kike da haƙƙi a kanta ko kake da haƙƙi a kai ne ko a kanta to shi ma haƙƙi yake da shi a kanka ko haƙƙi take da shi a kanka haƙƙin shi ne me kai ka yi masa ni'ima ka yanta shi da bawa ne to wajibi ne ka san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da kai ne don ka zame ma wannan bawa na Allah garkuwa. Ka sani da kai da shi duka Allah ya halace ku, jininka irin nashi, naman ka irin nashi, rayuwarsa irin taka, amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kai kana ɗashi yana bawa, Allah ta hanya ta daidai ko ta hanyar zalunci zalunta sa aka yi. to sai Allah baraka wa ta'ala ya amfani da kai a wajen dawo masa da haƙƙinsa da aka zalunce shi Gidan kai ka zama mai ya lahu wa nasiran ka zama masa garkuwa ka zama masa mataimaki ka zama masa mai sabke masa nauyi to amma shi ma Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya wannan bawan da ka yanta ya zame maka wani dalili da zai tsirar da kai daga azabar Allah gobe lahira. Akwai ruwaya, cewa duk wanda ya ‘yanta bawa saboda Allah, to Allah kuma ya haramta masa shiga wuta gobe tashin kiyama, Allah zai ‘yanta shi shi ma daga wutar tashin kiyama. To kaga kenan shi ma wannan bawan da ka ‘yanta, Allah ya sanya shi a matsayin wata wasila. da da ita ka samu tsira a wurin Allah wa sababan Allah ya sanya wannan bawan ya zama wani dalilin da da shi ka tsira tsakaninka da Allah wanda a dalilinsa har ka cancanci an yuhjibuka an nar Allah ya kare ka daga shiga wuta a dalilin wannan bawan da ka yanta fa yakuna fi zalika sawabin minhu fil ashir. wa kuna fi zalika sawabun minhu fil ajil fil sannan yan tashi da kai wanda zai zama maka dalilin tsira daga azabar wuta gobe lahira to kuma za ka samu lada tsirarka daga wuta sai zama ladar yan tashi da kai a gobe lahira majinkirciya masauraro kada dai ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda wanda ya 'yantar yake da gadon 'yantacce matukar ba shi da masu gadonsa da fatan iyalai dai za su amfana da wannan shiri. wa ya laka bi mirasi kuma a nan duniya in ya cika in bawan ya mutu kai kake gadonsa in bai da magada gobe lahira kuma Allah ya sa ka aljanna a dalilin kai ka tashi. shi kaga riba kan riba wannan don me Allah ya mallaka maka wannan don me Allah ya maka wannan garaɓasa? in ka je lahira ya sa ka aljanna a dalilin ka yanta shi in ya mutu ya bar dukiya ka gaji dukiyar in ba shi da magada wannan duka mukafa'atan lima an faktahu min malika alai sakayyar me dukiyarka da kaɗi ba ka ‘yanta shi za ka gaji dukiyarsa in ya mutu in ya bar duniya in bai da magada sannan kuma Allah ya sa ka aljanna kaga riba kan riba Allah ya baka lada akan ci da shi da kai da ware dukiyarka da kai mai tsoka ka sai shi ka ‘yanta shi kaga da a ce ba ka sai shi ka ‘yanta shi ba ba zai halatta ka gaji dukiyarsa ba ko sai dai magadansa su gaji dukiyarsa ko kuma wani daban ba kai ba sannan ba za ka samu sakayyar aljanna ba gobe lahira inda ba kai ka yanta shi ba wanda ya yanta shi ne zai samu don haka kenan yana da haƙƙin da ya zama wajibi ka kiyaye masa shi a nan maulana ali yusain al-abidin alaihi salam ya kira wanda duk ya yanta bawa da ya kiyaye haƙƙin bayansa da ya yanta ya ce fa inna allaha kar ja'alahu ala abidihi wakilan wa hamiyatan alaihim don kai da Allah ya sa ka mallaki bayi ko bawa to ka san cewa Allah ya sanya ka garkuwa kariya kata ga waɗannan bayin fallazin wa alaihi mura'ati hukukahum lazimin ka ne dolin ka ne ka kiyaye haƙoƙinsu ka yi mu'amala da su irin kyakkyawar mu'amala ta karamci da kyautatawa ka ciyar da su abin da ka ce ka shayar da su abin da ka sha ka tufayar da su irin abin da kake tufaya da shi ka yi mu'amala da su kamar yadda kake mu'amala da 'ya'yanka in ka yi wannan to kana da lada a wurin Allah ta'ala idan ba ka yi ba akwai azaba da fishin Allah ta'ala Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye kaga dai a nan misilinci abun da ya karantar lalle bawa akwai haƙƙin mai gidansa a kansa shi ma mai gidan akwai haƙƙin bawansa a kansa don haka dole kowa ya kiyaye musulunci bai yarda ba a yi mu'amala da bawa a matsayin tursasawa da gallazawa musulunci bai yarda ka bambanta abincinka da abincin bawanka ba musulunci bai yarda ka bambanta abin shanka da abin da bawanka ke sha ba bai yarda ka bambanta suturarka da tashi ba musulunci bai yarda maka ka takura wanka ka gallaza masa ka ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa ba To gashi malam ya sake sakin jiki da wannan bayani sai dai lokacin namu takaitacce ne wato dai ba zai bari a yi fiye da abin da aka yin ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih da zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimbin lokacin nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya ne ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraron yanzu kuma sai mu na karshe wato afirka a yau Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin al'amuran da suka faru kuma suke ci gaba da daukan hankula a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to ku shaka babu dukanin kallo ya koma yankin na gabas da ke musamman kasar palestinu sakamakon yakin zalunci da gwamnatin ta kasar isra'ila ta kaddamar akan al'ummar falastinu din musamman mutanen yankin Gaza. A nahiyar mu ta Afirka dai a kasashe daban-daban an gudanar da zanga-zangogi da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu din da kuma yin Allah wadai da wannan ɗanyen aiki na haramtacciyar kasar Isra'ila din. To wannan batu na zaluncin da ake wa al'ummar Gaza din a daga cikin irin to shine batun da za mu dubi a kansa a wannan shiri namu na yau don jin irin nauyin da ke kan al'umma. Don sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. To saurari barka mu da sake saduwa. Kimanin makonni biyu kenan da suka gabata gwamnatin Netanyahu ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare na zalunci kan al'ummar Falasinu da suke birnin Kudus mai tsarki musamman ma dai a yankin da ake da yankin Sheikh Jarrah da abokan da suke yi na fitar da Falasinawa da suke gurin da kuma mai gurbin su da Yahudawa 'yan share guri zauna. lamarin da kuma ya haifar da irin wato sabon yaƙi da gwamnatin yahu din ta kaddama a kokarin take yi na wato ci gaba da zaluntan al'ummar Falasinu din a zirin Gaza ya zuwa yanzu dai sama da Falasinawa ɗari ne suka yi shahada sakamakon hare-haren da sojojin Yahudawa din suke kaiwa bugu da ƙari kan wasu ɗarura kuma da suka sami raunuka to sai dai a bangare guda kuma Falasinawan su ma dai ba a bar su a baya ba don ko ya zuwa yanzu dai su nuna wa Netanyahu din cewa su ma fa ba kan wallasa ba ne kuma lokacin da za a bige su su gagara ramawa ya wuce ta hanyar irin kai hare-hare da suke kawa da rokoki da kuma makamai masu linzami cikin haramtacciyar kasar isra'ila din lamarin da ke ci gaba da nuna wato irin karfin da su falastinawa din suka yi kamar yadda kuma na bayyana cewa a kasashe daban-daban na afirka an gudanar da zanga-zangogi na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin allah wadai da haramtacciyar kasar isra'ila da masu ɗaure mata gindi akan wani ɗanyen aiki da take yi ta koyaya masana a can yankin namu suke ganin wannan wannan lamari sannan kuma ya suke ganin irin wannan karfi da kungiyoyin falasinawa din suka yi na mayar da martani ga haramtaccen kasar isra'ila yaya batun kare haƙoƙin bil adama da amurka da wasu kasashe na turai suke yi idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu din sannan kuma wani nauyi ya kawo kan al'umma dangane da al'ummar na falasino to waɗannan an tambayoyi da waɗannan batutuwa su ne tambayoyin da na gabatar wa bakonmu a wannan zaure wato malam ibrahim musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a najeriya wanda harkar musulunci din tana daga cikin ƙungiyoyin da suka gudanar da irin waɗannan gangami da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar falasino to malam ibrahim barka da zuwa filin namu assalamu alaikum a malam ibrahim kamar da na bayyana a farkon shirin da a halin yanzu ana cikin kusan mako na da mako ɗaya kenan da yaƙi da haramta ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Falastinu. A ganin kuna a matsayin kuna waɗanda 'yan jarida kuma waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari sannan kuma harkar musulunci a Najeriya tana daga cikin waɗanda suka gudanar da irin zanga zango na nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu ɗin. Ya kuke ganin wannan abin da ke faruwa a halin yanzu a nan Falastinu? A gaskiya wannan abin takaici ne abin Allah wadai ne kuma abin da ya kamata ya kada hantar kowane bil'adama ne ba lale musulmi ko balarabe ko wani abu makamancin haka ba duk wanda yake da ruhi na dan adamtaka wato mai ganin cewa dan adam ko wani kabila ne ko wani addini ne yake da shi ya kamata ya rayu cikin salama dole wannan abun ya tada masa hankali kuma dole ne ya yi Allah dai wadai da wannan al'amari din abin da ya kamata na farko a lura da shi shine cewa ita dama Isra'ila tana mamayan wannan yanki ne kuma sai gashi ta kara da wannan zalunci din wato kamar ta yi ƙara yin fami ne akan dama raunin da ta wa al'umman musulmi musamman in an tuna abin ya dauko asali ne tun ƙarshen watan ramadanan nan lokacin da aka san cewa al'umman musulmi suna taruwa a masallacin kudus domin neman albarkan allah maɗaukakin sarki to kuma suka ga su wannan taruwa ɗin bai musu ba a suka nemi su ƙara daƙile wannan abu kuma jama'a suka nuna su da rashin yardan su akan haka a hotunan bidiyo sun yi yawo na kan yadda sojoji suka shiga cikin masallaci mai tsarki da takalmansu suna harba gurneti da abin da ya kama da wannan to kaga wannan wani abu ne wanda yake dole wato ran musulmi musammatan ya damu a kai kuma alhamdulillahi yadda jama'a kowa hankalinsa ya tashi da musulmi ma da waɗanda ba musulmi ba a zaton da suka yi cewa wala Allah ko musulmi ne kaɗai za su damu to abin ya nuna ba haka bane to malam ibrahim ya zuwa yanzu kungiyoyin gwagwarmaya na Falasinawa duk da irin zaluncin da ake musu kuma irin hare-hare da haramta kasar isra'ila take yi akan zirin gaza da kokarin nuna karfi na da suke da shi akan su amma bangare guda kuma kungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa sun mai da suna ci gaba da mayar da martani wa haramta kasar isra'ila ta hanyar harba rokoki da makamai masu linzami da kuma tada irin jiragen nan da ake kira drones jiragen marasa matuka wanda irin waɗannan tsayin daka da su waɗannan dakaru na gwagwarmaya suka yi ya ba wa duniya mamaki ya kuke ganin irin wannan tsayin daka da falastinawa iraniyawa suka yi sannan menene ainihin sirrin irin wannan karfi nasu dama kamar da ka sani ne an ce karen bana shike maganin zoman bana kuma dan hakkin da ka rena a shike tsole ma ido su isra'ilawa 'yan sahayoniya lalle sun rena korar al'umman musulmi 'yan gwagwarmaya da ke wannan yanki din musamman suna ganin cewa kawai matsatsike su zasi to abinda su dama ba su sani ba shine a ita gaskiya da karya in ana faɗa ita karyan kan ga cewa kamar tana da wani ƙarfi ne na musamman alhali kuma tana ganin su ita bangaren gaskiya din su wasu abu ne da za a iya murkushewa wanda ke kuma ba haka bane shi yasa ma a cikin littafin Allah mai mai tsarki alkur'ani Allah ya nuni da cewa sau da yawa jama'a 'yan kaɗan sukan buge wato jama'a masu yawa to kuma muna ganin kamar irin haka ne ke aukuwa kuma dama ita rayuwa ai gogayya ne a da can shekarun baya gaskiya ba irin shekarun yanzu ba ne kuma jama'un da ke wancan lokacin ma ba irin na yanzu ba ne kuma alhamdulillahi lalle kam wato bisa ga dukkan alamu karfin makamai na su wa'annan kungiyoyin gwagwarmaya da ke falastinu ya ƙara wato kaifafa wato yana ƙara wato ƙarfi ta yadda gashi har suna iya kai hari kusan ko ina a cikin isra'ila sannan kuma wani abun jin daɗi ma shine yadda yan gwagwarmaya din ba kawai na palestini ne yanzu za su shiga cikin wannan fagen ba da alama wannan fagen zai faɗaɗa ta yadda na lebanon ma za su shigo na iraki ma za su shigo na iran ma za su shigo kai watakila ma na sauran ɓangarorin ƙasashe makwabta da ke wurin su ma za su shigo cikin wannan al'amari din don haka alal hakika wannan al'amari da su Netanyahu na Isra'ila suka tado shi na kai hari ga mazaunan mutane fararen hula wanda yanzu in ka yi lissafi za a ga cewa duk wanda aka kashe yawancinsu fararen hula ne wanda yake kuma duniya ta shaida Isra'ila ta harba makamai a unguwannin mutane ta harbi gine-ginen jama'a ta harbi makarantu da asibitoci da abin da ya kama da wannan to kaga wannan duka wannan manuni ne da ke nuna cewa fagen nan in dai ba wani takaitawa na Allah subhanahu wataala ba to zai faɗaɗa kuma in ya faɗaɗa nasara lalle muna da tabbacin nasara kamar yadda Allah ya alkawarin cewa zai ba mu nasara a wannan karfi da yan gwagwarmaya suka samu saboda kasantuwar su a bangaren gaskiya ne sannan kuma kar mu manta dama cewa suna samun taimako na bangarori da dama daga jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma sauran wato kungiyoyi na gwagwarmaya wanda yake kuma lalle ana ganin tasirinsa a yanzu to daga karshe Ibrahim wani nauyi ne ya hau kan al'ummar musulmi a irin wannan lokaci to gaskiya wato abin da ya hau kan al'ummar musulmi ba wani abu ba ne face wato matsayar da sayar ka'id alhamina'i ya tsaya a kai da kuma wanda ayatollah sistani ya tsaya a kai da kuma irin wanda mu a nan yankin namu na najeriya jagoran mushik ibrahim ya sha bayani a kai na cewa wato wa'annan mutane gaskiya dole gwagwarmaya ce za ta fidda su ba kawai wani abu ne wanda za a saki jiki a miƙa musu wuya suna abin da suka ga dama ba wa'annan ita isra'ila wannan fa sankara ce a cikin al'ummar musulmi dole sai an yi fito na fito a kauda wannan sankara din kuma alhamdulillahi wato kowa zai ba da gudunmuwansa ne gwargwadon iyawansa a kama daga addu'a kama da ba da taimako na kuɗaɗe na kayayyaki da abin da ya kama da wannan duk dai wayannan akwai hanyoyi da dama mu ka kama a nan yankin mu na Najeriya alhamdulillahi ko wannan juma'an da ta gabata al'umman musulmi musamman a ƙarƙashin harkar musulunci bisa jagoran jagorancin Sheikh Ibrahim Yakubu an fito an yi gangami ana Allah wadai da wani al'amari a birane kusan za a iya cewa sun doshi arba'in. To kaga wannan wani abu ne wanda yake ba ba kawai an gama bane zai ci gaba. Sannan kuma wato muna sa ran cewa al'ummu kamar da yanzu haka ake a duk duniya din nan su Australia ne su South Africa ne su Jordan ne su waye waye duk kasashen musulmi su Pakistan duka zaka samu cewa al'umman musulmi suna fitowa suna nuna fushinsu akan wani al'amari din musamman zuwa binan ofisoshin jakadanci na isra'ila da su na kasashen turai din mu nuna musu mu. wannan duk zai taimaka a ganin an dakile wato cin zalin da yahuda 'yan mamaya suke a palestino kuma alhamdulillahi wannan gwagwarmaya din tana ƙara ƙarfi ne watakila kamar yadda sai nasarallah ya faɗa wannan wani somin taɓi ne nasara da ake fatan za ta samu ga al'umman musulmi a nan ba da jima'a ba domin tabbas Allah ya alkawarin za mu shiga wato wannan yanki ɗin, al'umman musulmi za su shiga wannan yanki ɗin kuma za su samu nasara Malam Ibrahim Musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya a hirarmu da shi. Ta masu Allah dai ya kare kuma Allah ya taimaki waɗanda ake zalunta. Da haka muka kawo abin da zamu gabatar muku a shirin namu ne yanzu sai kuma da Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zangon sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye za ku sake ji dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk daga kuka ji su ta yarame ke cewa mu yi ni lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.